زعمتم أنكم أولياء من دون الناس أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إن الحمد لله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 وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار تنوى masu albarka mutanen wannan gari mai albarka garin tibiri da ke nan jamhuriyar Nijar a wannan jiha ta doso a jamhuriyar Nijar ƙasa mai makwabtaka da Najeriya wadda tsakanin su ɗan jimma ne da ɗan jimmai Allah ya ƙara mana zaman lafiya kamar yadda dokta ya faɗa wannan masarauta ta tsibiri masarauta ce da take da alaƙa babba da masarautar kabi abu guda ne idan ka ga mai martaba sarkin tibiri ya je masarautar kabi to za ka gane cewa abu guda ne hatta da naɗin rawanin da suke yi za ka ga duka naɗin rawani guda ne na masarauta ɗaya, to muna addu'a shugabanninmu Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara kawo mana zaman lahiya a wa'annan ƙasashe namu yan uwa masu albarka yau muna sha biyu ne ko ko sha ɗai yau muna sha ɗai ga watan zulka'ada hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna ashirin da da takwas ne yau muna ashirin da takwas ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda Allah cikin wasa da yaddarsa ya ƙaddaci wannan tawaga ƙarƙashin jagorancin Fadilatar doktor sheik imam suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamu. babban limamin masallacin juma'a babban wanda mai martaba sarkin kaba argungu ya amince cikin wayanda suke tantance masa limaman juma'a na masarautar kabi kuma ɗaya daga cikin lakcarori na kwalejin education da ke cikin garin argungu tare da shi akwai alaramma gangaren kahigwani wato alaramma muhammad bunza muna cewa alaramma abubakar bunza wanda duk karanta karancen da kake gani malam yana yi akwai tafsirin da malam yake gabatarwa don ranar larba sheik dr abubakar ke nan za a gansu tare da shi har allah ya amshi rayuwarsa sannan akwai alaramma international wato ma nasiru gwandutu ma mustapha sha'ibu argungu shi ne wanda muke karatun nan tare da shi akwai babban yayanmu kuma ɗaya daga cikin jagorori na agaji na babban malaminmu shehin malamin sheik muhammad abbas jega wato malam ibrahim a muna tare da shi a wannan wuri sannan ga ɗan su wanda yake kula muna da harakar midiya abdurrahman nasir abubakar Naira. yan uwa iyaye mata muhimmin allah godiya allah ya ƙadarci jiya bayan an gabatar da karatu shugabanni su ga wannan wa'azin da aka yi kadai bai ishi mata ba ya kamata a ba su wuri na musamman nasu hili a yi magana akan abin da ke da alaka da su saboda mutuntawa da girmamawa Allah ya saka musu da alkhairi wannan shaida shi ne dalilin da ya sa aka ba da wannan lokaci aka ce a yi wa mata karatu su ɗai a cikin wannan akwai mutuntawa darasin da nake so in yi magana a kai shi ne muhabbatun zauji wato soyayya ga miji da kuma hanyoyin da ake bi domin a samar da soyayya da ƙauna a gurin miji kamar yadda kuka sani ita ya mace wato wata ce da Allah ya halitta ya samar da ita domin ta zama natsuwa da kwanciyar hankali ga mijinta yasa kullum muka zauna sai mun dan tsakulu wani abu da ke da alaka da kyauta alaka ku da mazajen ku. ba don komai ba saboda idan Allah ya taimaki mace alaƙata da mahalicinta ta yi kyawu alaƙata da mijinta ta yi kyawu to wannan macen dakalar jannata rabbiha ta shiga aljanna ubangijinta da haka muna fatan kusancewa zuwa makaranta ko kuma lullubi da hijabi wannan baya hana ki nuna mijinki soyayya da ƙauna. musamman idan ana neman soyayya ta gaskiya ba soyayya ta yaudara ba ya kamata a same ta ga mace mai zuwa makaranta mata na ahalin sunna mata da suke karatu alkur'ani mai girma suna karanta sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce fa inna muhabbatu zauji li zaujatihi wato mace ta nuna wa mijinta so da ƙauna soyayyar da mace take nuna wa mijinta ni'imatu na azima wata ni'ima ce mai girma min ni'amillah daga cikin ni'imomin Allah biha tastaqirrul hayatar zawjiyya da wannan soyayya da ƙauna mace za ta samar da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zamantakewa auratayya sannan da wannan soyayya za ta jayo tausayi da ƙauna tsakaninta da mai gidanta kuma da wannan wa hayu ulbaitul musulun bi sa'ada wa ɗumanina wato gidan musulmi zai zama gida ne na natsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa min ayatihi ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi da dalilai da suke nune akwai Allah subhanahu wa ta'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitta muku mataye daga kawunan ya ku maza me yasa Allah ka halitta muna mata Allah ke litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa da wayannan matan naku waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama kuma Allah ya sanya ƙauna mai tsanani da tausayi tsakaninku da ku da su ashe abinda ake so ga kowace ya mace ne ta nuna mijinta so da ƙauna annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ambata mana mata yan aljanna amma kuma suna duniya suna rayuwa daga cikin sifofin matan aljanna amma suna nan duniya suna rayuwa manzo Allah ce akwai alwaduda alwaduda wace ce alwaduda wato mai tsananin nuna ƙauna ga mijinta wadda ita ba ta ganin kowa ba ta sauraron kowa sai mijinta kawai ita da zara an ga ce miji baya kusa da ita to sai ta jikanta kawai wata wato makauniya idan mijinta baya kusa da ita sai ta jikanta kawai wata bebanya idan mijinta baya kusa da ita sai ta ji ba ta jin natsuwa da kwanciyar hankali yayin da ta je gidan iyayenta ko gidan kawayenta, ita ba ta samun natsuwa da kwanciyar hankali sai lokacin da ta kada kawata gidan miji to tana shigowa gidan miji za ta ji natsuwa da wani irin kwanciyar hankali ya lullube ta to wannan ita ake kira alwaduda wato mai nuna wa mijinta su, manzo Allah ya ce tana cikin mata aljanna Allah ka sa mu cikin su to wai me ake nihi da muhabbatu zauji nuna wa miji so da kauna me ake ce ma son miji malamai suka ce abin abinda ake ce ma muhabbatu zauji shine mailu kalbihi qalbihi ila zawjatihi wato shine mailul qalbi zuciya namiji zuciyarsa ta karkata ila zaujati zuwa ga mata sai abinda ake cewa nuna wa miji so kuma son ya kai ya kai inda ya kai shine ta yanda zaki waye gari zuciyar mai gida gaba ɗaya ta koma tana tunaninki yanzu da ki hito daga gida za ki koma eh, ke zo makaranta sauraron karatu kamin ki koma mijin ya duba agogo so nawa yana ganin cewa har yanzu ba ki dawo ba saboda duk inda yake tunani ne da zuciyarsa ta karkata dai kanki baya jin natsuwa baya jin kwanciyar hankali sai ya ganki kusa gare shi to irin wannan mace ta ke kira wato yar soyayya wanda ta soye gaba saboda ƙaunar miji gaba ta soye mijinta ya narke cikin soyayyarta kuma wannan abin gwanin ban sha'awa ba tare da ta kai sunan shi wurin boka ba babu wani tsahi babu wani siddabaru kawai ta hanyar kyakkyawar mu'amala wannan ya sa mijin ya ji baya iya zama baya samun sakat sai ya ganta sai yana tare da ita saboda haka suka ce abinda ake ce ma miji yana son mace shine mailu qalbihi ila zawjati zuciya ta gaba ɗaya ta koma zuwa ga matarsa wa shu'urihi birrahatu wal anfus da kuma jin hutu da ɗebewar kewa ma'aha in yana tare da ita da zara an gace yana tare da ita to duk da wani ya yi sallama gidan sai ya nemi izini ce to ko za ki ba dama ya ki amince in je in saurari wanda yake sallama in ta gada mata ce eh in ta gada mata ce a'a ka jira bayan azhar yanzu na gida yana hutawa ne bayan azhar ka dawo saboda ni ta sai da miji yake jin yana kwanta ta yanda yake kaunarta wa yuzhiru zalika malabai suka ce wannan yana bayyana ne wannan soyayyar ta hanyar ababe guda uku na farko kusurun mu'amala ke iya mu'amala da miji ya riki san direba in ya kware wajen tukin mota za ka ga duk abin da ya dace ya sani kuma zai je da waɗanda ya ɗauko cikin kwanciyar hankali to haka ake so mace ta zama ƙwararra wajen iya mu'amala da miji sanin me ke sa dariya me ke bata mai rai me ke sa shi kuka me ke sa wato duk abin da ta je gurinsa da neman magana irin wannan za ta iya dacewa kyakkyawar dai mu'amala ku ba ƙananan yara ba ne idan muka ce kyakkyawar mu'amala mace ta sa abin da ake cewa kyakkyawar mu'amala abu na biyu arrahamatu warriku ana so a samu tausayi ana so a samu jinƙai tausasawa wajen mu'amala da mijinki malamai suka ce wannan yana daga cikin nuna mai soyayya sannan alhitimamu wata ƙadir mijinki ya zamana yana kulawa da ke yana darajar taki wannan shi ne alamar da ke nuna soyayyar kike nuna miji an ciri riba zai ƙara gyara mu'amala sai da kake zai ji yana tausanki wata rana wani miji ya je matarsa ta ebo masa ruwa a buta irin wannan buta ce ta ƙarhe to wajenta zuba mai ruwan sai butar ta kuce sai ta yanke shiga hannu sai jikinta ya ɗoba karkata hankalinta ya tashi mai gida sannu ya aka yi ne ya ce karke damu Damu na ne in je wajen mai kaho ya yi mini kaho saboda jinin da yake jikina ya yi yawa da aka yi min bincike an nuna cewa ya kamata in rage jinina to a yanzu ma ke hutashe ni saboda haka wannan jinin da ya zuba ba sai na ji an yi mini kaho ba saboda haka yanzu babu wata matsala da Allah da ke ce ki samu irin wannan ya kike ji kina tsammanin mijinki ya zarge ki ke ba daidai ba amma kuma babu nuna kushewa da nuna damuwa da ɓacin rai cikin abin nan da ke masa sannan tausayi sannan wato himmantuwa da darajar taki miji idan mace nuna mai so to za a ga namiji yana himmantuwa da ita bai sa inda yake azawa da ita ba yana girmama ta yana darajanta ta yana mutunta uwayenta yana mutunta ƙawayenta yana mutunta makwabtanta wallahi kowa nata bai san inda yake azawa da shi ba irin wannan namiji shine namijin da ake cewa matarsa ta nuna masa ƙauna da soyayya saboda haka uwaye mata ku yi ƙoƙari kula da wannan daga nan sai muhimmancin nuna miji soyayya daga cikin wannan muhimmancin malamai suka ce akwai istiqrarul hayatin zawjiyya tabbatuwar zamantakewar aure duk auren da mata ke nuna ma miji soyayya da ƙauna kuma mijin ya fahimta to za ka ga wannan auren ya zama mutukar raba mutukar raba akwai wani kakana kun san kirar da yake wa matarsa a in kuna so yin hada muku ba ku so kun yahu gaji ko kuna so kuna waje kuna so eh a na waje suna so sun ce ba su so to kuna jiki kuna so sai ce wai tsohuwar zuma da ita ake magani sai ce wanci ke budurwa da Allah ya kike ji a ce ke samu irin wannan gaban jinki kuma akalla sun shekara hamsin da wani abu hamsin amma la ya gaban kowa yana faɗin wannan magana sai ce wanci ke budurwa tsohuwar zuma da ke aka magani ya kuka gani duk mace na so da samu irin wannan gatar to amma ta yaya ta yadda ki iya mu'amala da kyau da shi ba inda ki mai da kanki sakara ba wawuya ke kullum ga kinan hitina da miji ke kullum ga kinan bakin kishi da bala'i da musiba kin gaza gane cewa ita soyayyar nan ba sai an je gurin bokaye da malaman tsibba ba farauto ta ne ake yi ta hanyar kyakkyawar mu'amala kyakkyawar mu'amala iyaye ne baki san inda ka azara su ba dangi ne su ne danginki in kuka samu matsala ke ba ka zuwa gidanku da ya yi miki ba daidai ba ina ki sai shaki da gidansu inda mama take kai kara ta can ko inda baba ne ke mama ta yi ce mamarki baba ne shine babanki yan uwa ne su da yan uwanki saboda haka duk abin da ya baki rushi wake ce ke yaji masan da kuke ce ma yaji ba ne. tashi ai kawayanci ne a yanzu an daina tashi in mace miji yana zungurata yana mata abin da ba daidai ba sai dai ta hada yan kayan ta koma inda uwaye ne ya su kuma ta ta zauna ta yi mata hidima ta share gida ta shirya daki lokaci ya yi tuwanci ta zuwa dakinki to mama ai mutumin naki ke san hali ne ga abin da ya hada mu ya ce gaba ɗaya wallahi ka in kun gidan ma ya ta ce yayi kada kwarai to mama ai hankuri ya rantsuwa ta ce zan hidda ka fara gyale shi kawai muhammadu sai ce na mama ga yan mama ta ce kun samu matsala walfaru da gaggauta fararun farilla ne maza maza ka zo ka ɗauke da zuwa ɗakinta sai ce to ai mama na yi rantsuwa sai ce ah to ai zan hita maka da kafara ai wanda ya tabi yan mama ya taɓa ni yan mama ita ce abin ƙaunata in kana son zaman lahiya da albarka maza maza yanzu ka zo ka ɗauki mama ka bai shi ta ɗakin da ala yan mama ta kyauta ko ba ta kyauta ba saboda ta iya mu'amala da uwar miji tana girman ba ta kego ce ce a'a uwar miji ita ce uwarsa ko ba haka ba kuna da wani ɗabi'ar anan wai uwar miji uwarsa ce shi ko uban miji hawan jini la ilaha illallah ai malama uwar miji gata uban miji gata wallahi in kina da uban miji kina da uwar miji kin take kakaki ta yanke saka dan in dai miji ne ba wani bai taba ki kawai in kina da mu'amala mai kyau da su ke ke arziki sai dai yayin ki ji labari ta saba sama a ce me yake faruwa da cikin me waru an ce garin jiya ko gidan mu kin kwat ci a to kuma me kawai ra'ayi na ne yasa na je ina zo ina zauna inda su mama in kula da su in masa hidima na ga dare ya tsala kuma sai ni tsaya sai da sahi kun fahimta yanzu kina daukar matsala ke kai ma mahaifiyarki ta hau hushi ranta ya ɓaci yan uwanta sun zo yan uwanki sun zo kowa ya hau sai a ce wa ne miki kaza to bar dan kwar uba wallahi sai an kaza amma in kike inda mahaifiya ta kowa bai su ne aka yi Allah ya sa mu dace saboda haka wannan abin sai ke kula da shi sosai sannan kuwatul alaka bainar zaujaini yana ƙara ƙarfafa alaka tsakanin ma'aurata guda biyu sannan tarbiyyatul abana za ki ga tarbiyyar 'ya'yanki na ƙara gyaruwa saboda daga lokacin da 'ya'yanki suka fahimci da ke da babansu ba su zama lahiya su ma ba za su zauna lahiya ba suna nan kalle da ku da sun ga ajima ajima ku yi hada shi ma sai wani cikin ya yi dan kwanci wani sai ce musai wace dan ka zaɓo ba ta za kuma koya musu wada zama da sun kuna wada an suke abin kwarai ne kuma ba yadda za a gina shi zauna lahiya saboda haka a cikin wato nuna ma miji so yana sa a samu wato tarbiyyatul abana tarbiyyar yaya fi bi'atus salihah a cikin wato hanya mai kyau sannan abu na hudu malamai suka ce nailul ajr min Allah ta'ala samun wata irin lada mai gwabi a gurin Allah duk lokacin da kike da alaka mai kyau da ke da mijinki mala'iku addu'a suke miki ina hinda su diya gidan wani Allah miki albarka Allah shi miki kaza hidimomin da kike cikin gida lada ake baki kewa mai gida murmushi lada ake baki duk abin da ke masa da kyautatawa lada ake baki malamai suka ce hatta da hidimomi na dahuwar abinci kai kawo da kike cikin gida ana rubuta miki lada kamar wadda take dawafin dakin ka'aba wannan kai ka da ke daga dakin nan zuwa nan daga can zuwa can iza wuta kuma yi kaza irin wayanna aikace aikatar ana baki lada tamkar wanda yake dawa su dakin ka'aba duk wani abin da kisan kiwa miji sai an baki ladarsa ashe kun gani iyaye mata wadda ta fahimci wannan tamore ga hanyoyi wayanda ake kira ɗurku ta hasilin muhabbatin zauji hanyoyin da suke taimakawa wajen alaƙar miji ta kyau na farko ki zo mai tsoron Allah ki sa tsoron Allah gaba ɗaya zama auren baya yi in babu tsoron Allah zama auren sai da tsoron Allah malamai suka ce jin tsoron Allah shine asasu kullu khairin shine tushen dukkan alkhairi wa ya sababul muhabbatun nas umuman kuma tsoron Allah shi zai sa mutanen duniya kowa ya je yana son ki ki samu abin da ake makwar jini? kina ji ana cewa jini ko to kwar jinin nan wato tsoron Allah ke sa a same shi in dai kina nuna tsoron Allah to Allah zai sami ki kwarjini ga mutane baki ɗaya wa zauji hususan kuma Allah ya ƙarsa miki wato ƙauna tsakaninki da mijinki haka Allah ya ce yana sanyawa tsakanin wato ma'aurata sai Allah ya sanya musu tsarnin ƙauna sanadiyar jin tsoron Allah da ke yi don haka wannan yana da kulawa sosai ki kula da jin tsoron Allah cikin mu'amala ki da mijinki wannan yana taimakawa ku sami fahimtar juna kauna mai tsanani ta bice tsakaninku malamai suka ce abu na biyu da da'atu zawji fil ma'ruf yawan miji biyayya cikin inda shari'a ta ce ai masa biyayya kun san ba kowace da'a ake wa miji ba in za a wa miji da'a sai an bude ido duk abin da ya ce ki in bai saba ma Allah ba ki mai amma duk abin da ya saba ma Allah fala sam'a wala da'a ba kya sauraron sa ba za ki masa da'a ba akwai mazajen da sun lalace ko da mata suna laluran mata sai su ce su nemi su yi kwanci aure da su fala sam'a wala da'a akwai mazajen da suke neman mace ta duburarsu fala sam'a wala da'a mijinki ya ce shi yana son ki aje wannan hijabi da wannan niqabi da wannan safa yana so ya dan zagaya da ke ya nuna ke kyakkyawa ce ke ce masa a'a Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana nan ba za a yi saurari miji ba ba za a yi masa da'a ba amma in babu wannan wajibi ne a yi da'a a saurari miji saboda Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim na'am والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله wannan aya ta nuna mana wato girma da daraja da miji yake da ita abu na hudu husnul mu'ashara kyakkyawar zamantakewa menene kyakkyawar zamantakewa alkalamu tsayi magana mai daɗi magana mai fara tare duk da zaki magana da miji sai ke darji sai ke tsaya ke zaɓa magana da za ta fara ta masa rai alistisamatu murmushi kamar rogo da ke gaba gida hmm. sandarar za ya hanya hmm. an zo lahiya ana wani kaririyar murya an ludufu walli hmm. tausasa murya ka ce ba ke bace Allah ya ce wa ashiruhun na bil ma'aruf wa ashiruhun na bil haka فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا abu na biyar abu na biyar alhitimamu bin nazafa wa zina himmantuwa da ado da kwalliya ado da kwalliya kudu san akwai bambanci tsakanin ado da kwalliya ko ko duk guda ne ado wata na iya kwalliya tana iya tsafta amma ba ta iya kwalliya ba bijin wannan bijin akalla duk sati ki yi bijin ko kwana uku kitso duk kwana uku ki kitso kitson ma kala-kala wani lokaci a sako waɗannan tsurayen gaba haka wani lokaci a karkatar da su kudu maso arewa haka kai da miji ya shigo cikin gida mm. ya gansu haka to ya sa abin da ka eh? sannan ga ɗaura lalle wani lokaci a ɗaura masa lalle wani lokaci a yi bijin eh ga mayuka masu ƙamshi akwai wani turare da ake kira touch me ba san me kuke ce masa ba nan eh me kuke ce masa touch me me kuke ce masa tabani eh tabani wallahi touch me din kala kala ne daraja daraja ne eh akwai mahanna tsahi wanda ake ake basuwa ina da ƙasar indiya ake yin shi amma shi wannan baya da kyau bincike da aka yi an gane akwai wasu siddabar na asiri ciki ne amma akwai wanda irin wannan ki bari sai ke gama aikin abinci dare yayi an gama isha'i ke sallar isha'i ke ƙara shafa'inki da wuturi ki to ki feshe jikinki da shiya wallahi in mai gida ya shigo in kina tambayar sa da sada ya kawo kai da wurin saboda me ke sa irin wannan turaruka kuma turaruka ba sai ai mistin kala kala zaki dauko kala kala sai ya ce wai wannan wani irin turari na ke ce wannan ai ba ma dan Nijar bane dan Nigeria wannan ma ai samu ne na da wahala an gane to duki kula da wannan kwarai da gaske eh sannan himmantuwa da tsauta da kwalliya ka bai da buka ambata na ƙarshe hankuri da juriya ana so mace ta zama mai hankuri da juriya wajen zamantakewa ta da miji kulawa da sirrin gida kulawa da sirrin miji duk da wannan za a samu mace ta samu nasara wajen wato harautar zuciyar mai gidanta ana nuna min lokaci na hararan mu abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna ina roƙon Allah matan wannan gari Allah ya kara muku albarka Allah ya kara ma rayuwarku albarka ya kara wa mazajenku albarka ya ƙara wa 'ya'yanku albarka Allah ya nuna mana wani lokaci in mun dawo sai an cika masallacin nan ko yanzu ba da wayanda suka tsaya waje ba saboda lalura masallacin nan ya cika Allah shi muku albarka Allah shi mana jagora baki ɗaya bayan Allah da suka yi kokari suka ce mu zo wannan wurin domin a gabatar da karatu da shugabanni na wannan kungiya Allah ya kara musu albarka jagora wannan tafiya fadilatul doctor Sheikh Imam Suleiman Bawa Argungu Allah ya kara mu rayuwa albarka don haka yanzu nan zan gabatar da fadilatul doctor Sheikh Imam Suleiman Bawa Argungu